واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الإيمان كلامنا اليوم سوف يدور حول فوائد التوحيد التوحيد له فضائل عظيمة وآثار حميدة ونتائج جميلة وهو خير الدنيا والآخرة التوحيد هو السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة يدفع الله به العقوبات في الدارين ويبسط به النعم والخيرات التوحيد الخالص يثمر الأمن التام في الدنيا والآخرة قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون نعم يا عباد الله به يحصل لصاحبه الهدى الكامل والتوفيق لكل أجر وغنيمة يكفر الله بالتوحيد الذنوب ويكفر به السيئات ففي الحديث القدسي عن أنس رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يروي لنا قول ربنا جل في أولاه يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة نعم عباد الله يدخل الله به الجنة كما يروي عبادة رضي الله عنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله لجنة على ما كان من العمل في حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة عباد الله التوحيد يمنع دخول النار بالكلية إذا كملت القلب كما في حديث فتبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ويمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى حبة من خردل من إيمان والتوحيد هو السبب الأعظم في نيل رضا الله وثوابه وأسعد الناس بشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي اعلموا يا عباد الله أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتيب الثواب عليها كل ذلك على التوحيد فكلما قوي التوحيد والإهلاف لله كملت هذه الأمور وتمت هذه التوحيد يسهل على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات ويصليه عن المصائب الموحد المخلص لله في توحيده تخف عليه الساءات لما يرجو من صواب ربه ورضوانه ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المآسي لما يخشى من سخط الله وإقابه فبالتوحيد إذا كملت القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والإسيان وجعله من الراشدين التوحيد يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام فبحسب كمال التوحيد في قلب العبد يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم وردا بأقدار الله المؤلمة وهو من أعظم أسباب شراه الصدر وبه يحرر العبد من رك المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم فهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي ويكون مع ذلك متعبدا لله لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاه عباد الله لا شك أن التوحيد إذا كمل في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام فإنه يسير القليل من عمل العبد كثيرا وتضاعف أعماله وأقواله الطيبة بغير حصر ولا حساب تكفل الله لأهل التوحيد بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية والتيسير لليسرى وإسلاف الأحوال والتسديد في الأقوال والأفعال الله عز وجل يدافع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمانينة إليه والأنس بذكره يقول ابن تيمية رحمه الله وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة الله تعالى والتقرب إليه بما يحبه ولا تتم محبة الله إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه وهذا حقيقة لا إله إلا الله توحيد أكبر دعامة للرغبة في الطاعة لأن الموحد يعمل لله سبحانه وتعالى وعليه فهو يعمل سرا وعلانية أما غير الموحد وهو المعائي فإنه يتصدق ويصلي ويذكر الله إذا كان عنده من يراه لهذا قال بعض السلف إني لأود أن أتقرب إلى الله بساعة لا يعلمها إلا هو نعم الموشدون هم الآمنون كما ذكرنا آنفاً عباد الله وكد الله جل جلاله ولا تشركوا به شيئا يسأل الله جل وعلا أن يزين الإيمان في قلوبنا وأن يكره منها الكفر والفسوق والإسيان ويجعلنا من الراشدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم إنا نخضع ونتضرع ونخشو إليك أن تفرج عنا كروبنا وهمومنا وأن تجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه واقض حوائجنا وهوائج اخواننا وآتنا في دنيانا حسنة وفي آخرتنا حسنة وقنا عذاب النار عباد الله أستغفر الله إنه كان غفارا وتوبوا إليه توبة نصوحا الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم barakatu. الله bakwai ga watan Zulhija. الحجة hijiran manzan Allah sallallahu wa alihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida, sha uku ga watan shida dubu biyu da ashirin da biyar. Muna wannan masallaci na shek abubakar mahamud buni lokacin garin zariya jihar mu ta kaduna kasar mu ta najeriya allah ta'ala ka hada mu da ni'ima ka ba mu zaman lafiya tuban mu a takaice mahimmancin tauhidi daga rafa da ake fasa in an tsari wallahi muna cikin lokaci mai ban tsoro da muna maganan masu shirka ta hanyoyi daban-daban matsafa ‘yan bori bokaye da sauransu da sauransu yau abubuwa sun kai naharan jiharan ake fitowa ake zagin sunan manzan Allah sallallahu Alaihi wa’alihi wasallam wannan ba fitina ce ƙarama ba domin saba ma'uminnin Allah yana haifar da duk bala'i fal yahzarul ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum azabun ali dole ne mu waiwayi tauhidi musan Allah kaman yadda ya cancanta a san shi mu bauta masa kaman yadda ya cancanci a bauta masa tauhidi falalarsa ba shi ingaganyuwa kuma sakamakonsa yana da kyau da nazarta don wallahi babu wani alkhairi duniya da kiyama da ya kusa da ta Allah babu domin shi ne babban dalili na fita cikin ƙangi Kitina musiba bala'i duniya da kiyama wani halin kakani kayi da ya taso maka wallahi in kana da tauhidi Allah zai kaɗe maka wani alkhairi da ni'imomin Allah da shi ake samu idan tauhidi ya kammala a zukatan bayi yakan yi fure ya yi ɗaya masu tauhidi su amfana duniyar su da kiyama idan tauhidi ya haɓaka ta'addanci da duk wani abu wanda yake na cin Allah wadai yakan ja jiki ya gudu aminci da zaman lafiya ya sauka duniya da kiyama kamar yadda aya ta 82 suratul an'am take bayani allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulai ka amnu wa hum muhtadun to wadanda nay imani ba su cuɗanya imaninsu da shirka ba waɗannan su ne Allah ke ba aminci da zaman lafiya da lumana kuma su a shiryayyu ba wasu ba wallahi idan kana son ka samu kanka a hanya mafi sauƙi a kamilar shiriyar Allah to sai ka zara tauhidi idan kana son muwafaka a komi naka ka samu gwaggwaban sakamako duniyan wata ka kwashi da rabasa da ganima wallahi sai ka sa tauhidi yadda shi ne Allah yake gafata zunubai in ba shi a dawwama cikin bala'i a koma a tabbata a jihannama tuba-tubanmu Allah yana yafewa da shi kamar yadda ya tabbata cikin hadisul kudisi waya ta imamu anas daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam, ubangijinmu yana cewa yabna adam innaka law ataitani bi qabil ardi khataaya ummalakitani lati shirku ji shai'a la'ataitu ka bi kuwa bi hamar shira ya kai dan adam da za ka zo mun da cikin duniya har yă tokaro samaniya duk zunubinka ne duk laifinka ne amma alhamdulillah a lokacin da ka zo mun baka haɗa ni da kowa ba wajen hauta ni kuma zan zo maka da cikin duniyar hayyaci duniyar dinna ya ce maka wani kwalala ya kai wannan Wacce daraja ta yi kusa da wannan kullu bani adama khata ba wani tsabtacce a cikinmu sai dai wani ya wani lalacewa ko nagarta wannan bishara ce da ahalin tauhid a kankane tauhidi guguwar da take tasowa yaminan wa shimalan amaman wa waha'an a nisance shi yanda tauhidi ne kawai Allah ke saka bayi a gidan aljanna yau malayan fa'umalun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim Ubada, da Allah ya ƙara masa yadda ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam ya ce, Man shahida Allah ilaha illallahu wahdahu la sharika la wa anna Muhammadan abduhu wa rasulu. Wa anna وأن Abdullahi wa الله wa kalimatuhu alfaha ila Maryam. وخوف منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل بشارة لأهل التوحيد دون بي كلمة شهادة هزتي ya tsawaita Allah ba wanda ya cancanci bauta in ba shi ba shi kadai ba shi da abokin kari kuma ya yadda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawansa neman zansa. ya yadda Isa bawan Allah neman zansa. kuma Allah ya halice shi da kalman kun fakana haka ya jefa ma maryam ya sanya masa ruhi ya yadda aljanna gaskiya ce ba yana ɗanɗan ko shakka ba ya yi aiki domin dacewa da ita ya yadda wuta gaskiya ya nisanci aikin da za a jefa shi wanda ya mutu akan irin wannan tauhidi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a dakhalahu Allahu aljannata ala ma kana Allah zai sa shi gidan aljanna komin ƙanƙantan aikin da yake yi malam wani daraja za ka samu da matsayi a wajen Allah in ba da wannan tauhidin ba tauhidi in ta kammala a zuciyar bawa kwata kwata aljanna za shi ba wuta saboda hadisin utban annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa inna allaha harrama ala an-nari man qala la ilaha illa allah yabtaji bi dhalika wajha allah Allah yana ma wuta kwalele ka san kwalele da hausa ki wuta ga wanda bi ya ce la ilaha illallah kuma yana neman yaddan Allah da kalmar ki wuta Allahu akbar in kuma aka sami raunin tauhidi amma kana da shi ko da ƙanƙanin mafi ƙanƙanta Ko zai hana ka dawama a gidan wuta ko an jefa ka sai ka so a jefa ka ko na yi ɗa sai ka kammala tauhidi a yi mawuta ƙwalele domin ko tsoma ka aka yi aka zare wallahi an yi tsiyam ربنا إنك من تدخل النار فقد أخفيته وما للظالمين من أنصار خصوما كأكي أن تابدك الله ككمل من توحيدي أزكاة محرام إيقمن أيكي بمقتضاه الله أكبر أيكم مدكا زنكتكم مدكا bayyanansu da ɓoyensu kamalarsu amsuwarsu samun sakamako mai kyau in mun yi yana da alaka da tauhidi alaka da tauhidi komin kyan aiki da yawa fadinna ila ma amilu min amalin waje Allahu haba'an mansura sheke shi za a yi ba zai amfani ka ba a lokacin da tauhidi ya kammala a zukata ya bunƙasa ya ƙarfafa to na alheri zai kammala Allah zai sauƙaƙe ma bawa aikata alhairi dai nisan tashi barin sharri da munanan ayyuka kuma in wani abu mara daɗi ya same shi zai lallashe shi ya da shi cikin sauƙi mai tauhidi bai jin nauyin biyayya ga ubangiji saboda yana fatan akwai kyakkyawan sakamako kuma Allah zai yake da shi idan tauhidi ya kammala ya tumbatsa a zuciyar bawa to Allah sai ya kawata masa zuciyar ta cika da imani da aiki na gari. ya kyamatar da kafici da fasikanci da sabo barin zuciyar mai ita sai ya ga sabo sai hankalin shi ya tashi ba ma maganan ya aikata ba sai Allah ya sa shi sahun shiryayyu Allah ka samu a cikinsu wallahi kammala tauhidi yana haifar mabawa nisan tashi barin abubuwa na bala'i fitina da musiba kuma a kaddara wani abu ya same shi ba mai daɗi ba to za ka ga wannan bawa fitinar da ta same shi ba ta yi tasiri a kansa ba zai ɗauke ta komai ba saboda ya san ni, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kullun takensa kullun yusibana illa ma kataba lana ya'tabiru al-bala ni'ma gwargwadon kammala tauhidi a zukatan bayi gwargwadon yadda za su fuskanci ubangiji a kowane yanayi mai daɗi ko mara daɗi da farin ciki ko na bakin ciki mai cikakken tauhidi ko me ya samu a duniya bai azawa a lokacin ne zai da kaskantar da kai ga ubangiji ya yi godiya kuma duk fitinar da ta auko masa bai kururuwa ya yi kwarmato ya kai ƙarin Allah wajen bayi yakan koma ga Ubangiji ma a shiku ba fi tuzini ila ba. a a'lamu min Allahi, ma la alamu. da cikakken tauhidi ka ga kullum ƙirginsa a buɗe yake zuciyarsa a natse domin yana miƙa wuya ga duk wani hukuncin Allah ya yarda da kaddara mai daɗi da mara daɗi duk wanda ya yarda da kaddara baya bakin ciki to me ya same shi sai ka ga wanda ke kallo ya fi damuwa fiye da shi tauhidi kawai zai yanta ka barin bauta ƙato, ka bauta ma ubangijin katti in ba haka ba in ba ka yi sharan masallaci ba kayi na kasuwa tauhidi shi ke ya fice kamarin dogaro ga wani sai ubangijin wani tauhidi shi ke hana ka razana da firgita game da abin da ɗan ajin zai yi kana firgita da razana ne don tsoron mahalicin ɗan adam kuma kullum baka tunanin wane zai zubo ko ya bani ko ya mun maja'inka duka zuwa ga mahalicinka ne ana aiki don shi ne wannan ne za ka samu ‘yanci da izza na hakika in ba haka ba za ka zama kauci wanda ba ka tushen kanka sai dai ka mamaye ka bi wani iccen in ya faɗi ka faɗi in ma yana tsaye ya iya ya fice ka ya ya zuba wannan shi ne ɗaukaka mafi girma mafi daraja bawa ya zan bai ta'alluki da wani ba Allah ba bai bauta ma wani ba Allah ba baya nema da fatan wani abu in ba a wajen Allah ba baya jin shakka da turgici da tsoron wani in ba Allah ba nan za ka sami babban abu duniya da kiyama kuma ka cimma gaci ka ya cika Allahu akbar da tauhidi ne za ka yi aiki kaɗan Allah ya shimfa maka lada wanda ba za ka taɓa tsammani ba ka lullunka maka a zancittukanka da ayyukanka da halayenka za ka ɗebi sakamakon da ba za ka iya lissafawa ba kuma nasara da fatahi da cimma buri Allah ya ma masu tauhidi alkawali duniya da kiyama wala hannun Allahu may su. izza da sharafi da tabbata akan abin da kake so Allah ya ma masu tauhidi alkawalin wannan sauki a sauƙaƙe maka duk wani abin da ake ganin ba zai yiwu ba Sai da katin kare shi sai ka keta shi cikin alfarma Allah ya ma masu tauhidi wannan alkawari a lokacin da jama'a suke halin kakani yanayi ya zama ba daɗi to Allah ya alkawari shi zai islahin naka yanayin sai kyautata shi kuma Allah yana ma masu tauhidi baiwan daidaituwan harshe da daidaituwan ayyukan da za su yi da duk wata gaba a gaɓuɓansu kuma wallahi in ka tsare tauhidi hakikatan duk wani makiyin da ya zaburo zai kama ka hari to Allah sai ya kaɗe shi Allah yana cewa a hadisul qudsi man adali waliya faqad azantuhu bil haqq fito na fito da bawan Allah to kirari ne kana cewa Allah na fito ka zo mi yaki ina za shi Allahu akbar ba mai tauhidi ba wa Allah ke masa baiwa da kyakkyawar rayuwa ya sa masa natsuwa babu shi ya sa taimiyya Allah ya ji kansa yake cewa salil walaisa lil qulubi sururun walarza tamma lafi mahabbacin lahi ta'ala ba wata zuciyar da za ta natsu ta huta ta karsashi ta wala ta ji daɗi ta yi nishaɗi da annashuwa ya zuciyar da take son Allah subhanahu wa ta'ala me ake ciki a rayuwa ba ke jin daɗi sai dai ka hango na sama a ce su ke jin daɗi ran yadda ka san garwashin wuta haka take abun kai bacci san shi bai baccin ba ka huta san da yake wahala naɗa hannun kawai ake yi amma bala'in da ke ƙasa su sun fi ku sani kuma su sun sani in sun ji wannan zancen sai ku talaka kai barci har da shari yana zubar da miyau shi yana yi a firgice yana sumbatu ka kusance su kaji bayani in za su gaya mata hakika ana tafi a firgice sai ko ka sha inuwan tushen ice kesin Allah na kaɗa ka ku zo ku kwana mana a ga yadda za a yi kai kana cikin ni'ima washidillaha kaɗaita Allah kaɗaita Allah ka kaɗaita Allah zini taimiyya ya ci gaba da cewa hutu na kusanta ne da abin da Allah yana kamuwa ne da kusanta da abin da Allah yake so kuma ba za a sami hakan ba a samu ƙauna daga Allah sai an bijire ma duk wani wanda ake so sabanin Allah kowaye bai san Allah ka yi waƙi da shi ka samu soyayyen Allah duk sauran walakantattu ne to ƙasa ɗan ƙasa da zai koma ƙasa ya zama ƙasa ba ya kanke kenan ba in ma yana raye ya zan abincin sayi in rayuwar ce kawo ka dubi waɗanda da ake masu busa da wanda in za su keto gari kaman garin zai tashi yanzu inda zai wuce sojojin guda ba a kan ya wuce ba ba a nasiyan mansiya a sunan fili a ƙasar yayin sun magana duk ƙasa zai ɗauka yanzu in yi kururuwa ko makwabta ba za su ji ba lura da kyau diyar duniya aqallu min alqalili wa ashiquha adhallu min adhalil ibn taymiya yace ba a samun wannan sai a hakikanin ni la'ilaha illallah sai shine akbaru kirama yana jigo ne wajen iza ka ga ɗa'an Allah ɗa'a ga Ubangiji mai tauhidi ba ruwan shi ko ka gani ko ka gani ko ka yaba ko kakka yaba yana neman sakamako a wajen Allah ne don haka bayyana da koye duk ne a wajen shi wanda bai da tauhidi shine sai an gani zai yi sai za a yaba zai bada ba haka bane ya sa ka ga ba mai an san kudinsu sai shaƙi sai a sharari ina gaya maka yanzu mawaki sai a bashi miliyan ɗari shi sa muke cewa mu a zukatanmu da za ka je kai wani hanshakin malami ne ka zubar da mutuncinka in kai sa'a ka kaso da miliyan ɗaya ka yi kyakkyawan sa'a kenan kuma kafin ka fito rahoto ya zaga duniya mun ga malam wane a waje kaza shi ma ya shiga layi ina rantse maka amma mawaki in zai shiga so goma ba mai cewa na gan shi kuma shi ke tsebo kudin sai kuma a sharari wanda ake tsoron harshen shi <laughs> aka baka dai yake kuma ka aka baka sai an saka a cikin Allah ya shirye mu ka koma ga Allah ka rike Allah ka nema wajen Allah Allah baya tafi da wanda ya koma gare shi kamar ya tawakkal alallahi fa huwa hasbuhu mai nema kai kana nema shi yana nema kuma ka je ka kwakune shi wanda ba abin da yake ki fiye da ka zo ka ce a ba shi a baka dan adam haka yake ya sa annabi ya ce izhad ma aidin nas nas shi dan adam ka ce ba ni ba ni ba ni sai dauka a duniya bai da maki kamar ka Allah ko in ka ce ba ni ba ni ba ni sai ce ba masoyi kaman wannan Allahu ya zabu! in su su'alahu wa bunayya adama yi yus'alu ya guzabu haka shi ne yan wana masu albarka hakika na daga cikin zancen ɗaya daga cikin magabata inni la awaddu an ataqarraba ila Allah bi ta'ati la ya'lamuha illa hu nakan so a ce ga wani nau'in bauta da zan ma Allah wanda duk kwakonka ba za ka gane ina yi ba sai dai Allah ya san ina yi ya Allah ka sa mu cikin wannan sahu ka ba mu ikhlasi ka azurta mu da tsa'a Allah in mun yi Allah ka ansa mana ka yace mana ka gafarta mana ka sa mu cikin masu ji da ansa da imani da aiki ya Allah duk wata damuwa duk wata fitina duk wata musiba Allah ka kare mu barinta Allah ni'ima yalwa wadata na halal Allah ka wadata mu da shi ya Allah marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu ma Allah ka sani in akwai wata cuta a jikinmu wani lokaci sai kai ta yawo shi ta baka sani ba ma da wanda ya sani da wanda bai sani ba Allah duk kai mana maganin cututtukanmu Allah muna roƙonka Mu matanmu iyayenmu ƴan uwanmu magabatanmu Allah ka yafe musu Allah ka gafarta musu tsazuma muka yi wani rashi imam na anguwan katika malam lawal umar yake ki ah, a ba shi ya mutu ba <laughs> ya kira ni yake gaya min madauci ya rasu madauci na nan na cikin gidan boko na a'a wanda wanda wanda da aka sauke su madauci wanda da yake hakinci a ina bomo magdauci ba gudu ko shi ne Allah ya marasuwa da saken nan Allah ya gafata masa Allah ya yafe masa Allah ya anshi bakuncinsa muna masa fatan alkhairi ya mutu a babbar rana Allah ya sa ya zanga fara ga zunubansa da mu baki daya ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا رب اشع لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا جلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وقوموا إلى الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته